Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. bakin hauren kasar Somalia da dama sun isa Mogadishu daga Libya jiya Asabar cikin wani yanayi mai sosa rai. Waɗansu sun faɗi a gwiwoyinsu suna kuka waɗansu kuma suka dungura goshinsu a ƙasa suna ada yayin da waɗansu suka riƙa rera taken ƙasar Somalia suka kuma sauka daga jirgin ƙasar Turkiya da ya ɗauko su daga Libya inda waɗansu suka makale na tsawon shekaru. tun shekara ta 2014 libya ta zama muhimmin wurin yada zango na 'yan tirani daga kasashen afirka da kuma gabas ta tsakiya waɗanda ke ƙoƙarin gujewa tashin hankali da nufin shiga ƙasashen turai mataimakin firaministan ƙasar somaliya madi mohamed gulet da 'yan majalisa dokoki da kuma wakilan ƙungiyoyi sun tarbi 'yan ranar a tashar jirgin sama 'yancin ranin kuma sun ba da labarin irin wulakanci da suka fuskanta da fargaba da kuma tashin hankali da suka gani a libya gwamnatin tarayyar amurka ta sanar cikin makon nan cewa hukumar aiwatar da dokar shige da fici da ayyukan kwastam da ake kira ice ta kama bakin haure 212 a jihar california da ke kudancin kasar cikin makon da ya gabata. Hukumar ta sanar ranar Juma'a cewa ta kuma ta kama mutanen ne a wuraren kasuwanci 122 cikin kwanaki biyar. A cikin sanarwar da hukumar ta fitar, mataimakin darekta Thomas Homan ya ce domin wuraren da suka zama tudun mun tsira kamar Los Angeles sun haramta wa hukumar ICE kama bakin haure masu aikata miyagun laifuka a gidajen yari inda suke tsare ya zama tilas jami'anmu su shiga cikin al'umma suna kama su kuma ice ta kai samaman mini a kudancin california da kuma irin wannan sumame a arewacin watan da ya gabata bayan da jihar ta ayyana kanta a matsayin tudun mun tsira a watan oktoba wanda ke nufin dokar jihar ta haramta wa 'yan sandan jihar tsare mutane a madadin jami'an shige da fice na gwamnatin tarayya masu goyon bayan wannan doka da gwamnatin wato gwamnan jihar jerry brown ya sa wa hannu sun ce matakin kariya ne da zai sa bakin haure ba za su ki sanar da hukuma ba idan aka aikata laifi ko kuma su ki tura 'ya'yansu makaranta. Moscow ta bayyana cewa zargin rashawa goma sha uku da kuma waɗansu kamfanonin rasha uku da katsa London a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekara ta 2016 shirme ne kawai. Da yake jawabi a wajen wani taron harkokin tsaro a Munich, ƙasar Jamus, inda shugabannin kasashen duniya da dama suka hallara. Ministan harkokin kasashen ƙetare na Rasha Sergei Lavrov ya kalubalanci hujjojin ma'aikatar shari'a da kuma kwamitin bincike na musamman da Robert mula ke jagoranta. Ya ce ba ni da ta cewa ko kaɗan domin mutum zai iya wallafa abin da ya ga dama mun ga yadda zargi da maganganu suke bazuwa sai mun ga shaida ta zahiri idan ba haka ba duk shirme ne ku yi man haƙuri domin amfani da wannan kalma da bata dace da diflomasiya ba binciken na kwamitin mula ya yi ƙarin haske kan yunkurin rasha na yin katsalan a harkokin siyasa amurka ta hanyar sadarwar intanet bisa ga binciken rasha ta yi amfani da waɗannan hanyoyin farfaganda ne wajen haɗa baki a aikata laifi da leƙen asiri da nufin yin katsalanda a yakin neman zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 ta wajen goyon bayan Donald Trump da kuma bakanta abokiyar takararsa Hillary Clinton. Tuhumar Rashawan ta janyo saiko a taron shugabannin siyasa da na ayyukan sojin na kwanaki uku da ake gudanarwa a Munich. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mu ne za mu zama wuri na ƙarshe da za a yi harbin kan mai uwa da wabi a kashe mutane da dama in ji emma gonzales wata da ta tsallake rijiya da baya a harin kan mai uwa da wabi da aka kai makarantar sakandare ta majori stoneman douglas a lokacin da take jawabi a wajen wani gangamin ƙayyade sayar da bindigogi da aka gudanar jiya asabar a florida kwanaki uku bayan da wani tsohon ɗalibin makarantar ya kashe 'yan ajinta goma sha bakwai da kuma malamai. Ta ce mutumin mutanen da ke gwamnati da aka zaɓa suna shantala mana karya kuma a shirye muke mu gaya musu suna karya Gonzales ta ce taɓuwar hankali da shugaba Trump da waɗansu hukumomi suke ɗorawa alhakin harin ba shine matsalar ba. nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Matar gwamnan jihar Kebbi Hajiya Aisha Atiku ba gudu ta kaddamar da taron gidauniyarta da ake kira mafaya a takaice, inda masana daga sassan kasar daban-daban suke hallara domin tattaunawa kan batutuwan ilmi musamman batun yadda za a kauda almajiranci a jihar da kuma ma ƙasa baki ɗaya. da yake jawabi a taron wani malami daga jami'ar abuja dr sharif gali ibrahim ya yi kira ga masu ruwa da tsaki su tashi haikan domin magance matsalar ko kuma su shirya wa boko haram mai zuwa wacce tila za ta ɗara wacce aka gani yanzu ga rahoton da maryam atu muhammad ta aiko mana daga kebin An yi kira ga gwamnatocin jihohi musamman jihohin arewacin Najeriya da su kara matsakaimi da lamba a wajen magance matsalar barace-barace ta hanyar tallafawa makarantun Islama tare da shigar da su a cikin tsarin karatu na zamani. wani malami a fannin kimiyya da siyasa na jami'ar abuja dr sharif gali ibrahim ne ya furta hakan a wajen taron kaddamar da cibiyar malfai foundation karo na biyu wadda matar gwamnan jihar kebbi hajiya aishatu abubakar atiku bagudu ta kafa taron an shirya shi ne da nufin zakulo hanyoyin da ya kamata a bi wajen shigar da ɗaliban da ke makarantun allo zuwa na zamani domin rage barace-barace malamin ya ci gaba yana cewa kiran da za mu yi ai waccan gwamnati da ta shuɗe ta gina akalla makarantu na almajirai 117 amma ba su fi haka ba amma a kafin alkalami abin da ya nuna mana kenan na shekarun baya a ainihin jihohi 26 amma wa'annan makarantu sai wasu gwamnoni a yarjejeniyar da aka yi da su da wancan gwamnati suka ki su ainihin haɗa makarantu na almajirai din da kuma wannan makarantu da gwamnati ta gina na almajirai wanda abin da aka ce za a yi za a kawo almajirai a zuba ciki amma almajiran nan ba a kai su ba sannan kuma aka ce za a rika ba almajiran nan abinci yau almajiran nan sai dai wasu kalilan daga cikin jihohi musamman kaduna da wasunsu su ne suke ba almajiran nan abinci sannan kuma har yanzu ba a cire wa'annan almajirai daga hanyoyi na mota inda za ka tsaya a ainihin kan titi ka ga almajirai su lullube ka to wannan abu ba musulunci ba ne ba kiristanci ba ne ba yahudanci ba ne saboda babu wani addini a doron ƙasa da ya yadda dabara saboda haka ya kamata gwamnatinmu ta san abin da za ta yi wa'annan makarantu da aka gina a kai yaran nan a zuba su a ba su abinci a ba su ilimi na arabi da boko saboda yin haka shine zai sa mu samu likitoci injiniyoyi masu ainihin aikin kere-kere sannan kuma da gine-gine da malaman makaranta kin yin haka kuma wallahi zai kawo mana koma baya wanda ya fi illar da muka shiga ta boko haram a wajen taron har ila yau na zanta da hajiya aishatu kabiru gaya wadda ta yi kira ga dukkan magidanta da su tallafa wa ɗaliban makarantun allo don magance barace-barace da yawo a kan tituna don jin ƙarin bayani ga hajiya aishatu kabiru gaya duk matan da suka san sun isa a duk inda suke ya kamata mu fito mu taimaka akan wannan matsalar inda yau ni a ciri nake taron nan na samu dama zan ce duk wanda ya zo wurin nan in ya tafi gida ya ɗauki almajiri guda ɗaya ya ajiye a gidansa saboda a rage wannan fitinar ta yara suna ta yawo akan titi kamar yadda wannan mai magana ya faɗa ya ce idan ba mu hankali ba kwana-kwanan nan boko haram za ta zo kofar gidan kowa ba magana boko haram a maiduguri yanzu boko haram ta bazu ko ina da ina tunda su matasa mutane ne da suke masu bukatar abin yi idan matashi gari ya waye tashi ya gaba shi da na yi dama kan mutanen gari zai faɗo saboda yana bakin cikin ku kuna jin daɗi kuna kwana a guri mai kyau kuna cin abinci mai kyau kuna kwance a gidajen ku masu kyau ga ku akan titi da mota shine wani lokacin in kina cikin traffic kamar yadda gwamna ya faɗa kina cikin traffic a Lagos irin su sai su tare ki area boys su da kigila su tare ki saboda suna da wannan bakin cikin dan menene ku kuke huta su ku suna wahala shine bakin cikin su to idan an samu wanda za su taimaka su saurare su a taimaka musu su ma a ji su a jika a mai da su mutane a samo musu abin yi najeriya yanzu ko ina ya cushe ba aiki amma akwai sana'a tunda in ka ce babu sana'a ya aka yi dan nijar dan kamaru dan mari yake shigowa najeriya ya nemi kuɗi in dai zai zo ya nemi kuɗi to a sheko da akwai abin yi kuma ya kamata 'yan najeriya mu ma mu buɗe idan mu mu haƙura da zancen wai mai karatu gwamnati ta ba mu aiki babu aiki aiki aiki ya kare an yi yawa ba ma aiki abin da ya sa kuma babu aikin kwamfuta ta kawo ci gaba na ba a bukatar mutane da yawa a ma'aikatu yanzu kusan kwamfuta ita take yin komai saboda haka gara yanzu mu je kowa ya nemi ilimin kwamfuta sannan mu nemi abin yi dan tana da sana'o'i da take koyarwa ita kanta kwamfuta hajiya aishatu kabiru ga yaki nan azantawar da muka yi da ita na yi kokarin saduwa da matar gwamnan jihar kebbi hajiya aishatu abubakar atiku bagudu domin zantawa da ita amma abin ya cutura maryam ato muhammad murya amurka daga birnin kebbi nigeria a guduma da ya bayar kan wannan batu na almajiranci wani tsohon malamin makaranta alhaji ahmed muhammad ya yi kira ga iyaye su daina tura 'ya'yansu wurare masu nisa da sunan neman ilmin addini Alhaji Ahmed ya ce wannan ɗabi'a ta saba tsare-tsaren addinin Islama kamar yadda ya gaya wa Iliya Kurya hira da suka yi. Daga nan da ya kira ga gwamnati ta tashi haikan wajen kafa dokoki da suka wajaba na ganin an kawo ƙarshen almajiranci da matsaloli da ke tattare da shirin. Fi eh, almajiranci jahilci ne. Su iyayen da suke tura almajirai su bar garuruwansu su ba wani malami ya ɗauko su ya kai nesan duniya wai yana koya musu karatu na addini da farko dai addinin musulunci a cikin ƙur'ani a cikin eh, hadisai a cikin littafan eh, addini ba an da aka ce a yi mu ne a nan ƙasan najeriya ko kuma arewa ma in particular muke irin wannan saboda wani jahilci da muka ɗauko tun tun tun fil azar har yanzu kuma gashi ya zama mana alakakai ya zama mana ruwan dare to ni ina ganin jahilci ne al'ada ce mummunan al'ada da muke bi ya kamata lokaci ya yi da iyaye za su bar wannan domin kai a matsayinka na uba wanda yake yaronka idan yana gabanka na farko dai za ka san tarbiyyar da za ka yi mashi tsakaninka da shi na biyu shi yana ganin ka a matsayinka na uba ko a matsayin ki na uwa duk maganin da ka gaya mashi zai karba a cikin ladabi da biyayya to sai ka ɗauke shi ka kai shi wani wajen wani malami wanda shi ba wani jinin da ya haɗa su da shi kawai ya koya karatu shi ma karatun ma Yawancin su irin wannan ba wani karatun kirki suka iya ba ka gane ko su fito da su ne kawai su nemi kuɗi su zo da su bariki su yi musu bara su tara musu kuɗi su koma da su kauyukansu su je wani ƙauye su kama gona yaran su yi musu noma su tara abinci su koma gida su yi abin nan so saboda haka wannan jahilci ne na kira ga iyaye su fahimci wannan ah, abin na ga wani mai ake kiran shi a rediyo shekaran jiya da jiya ana talla wani yaro ya rubuta ma iyayen shi irin bakan wahalan da yake ci a wajen malamin malamin tsangaya da kuma yana kira ga iyayensu cewa a'a shin shi idan da yana gabansu abincin da yake ci yanzu wani lokaci sai ya je ya yi bara ya ci in yana wajensu sai je ya bara ne ya ci abincin da yake ci sai an ci kila ma an zubar a bola wata rana ya je ya ɗiba ya ci in yana wurin su fa su tuna cewa fa ba zai ci irin wannan abincin ba wurin da yake kwana ma ga wurin da yake kwana a tabarma wani lokaci a ƙasa idan yana wurin su su za su yadda su ce ya kwanta a tabarma su suna kan katifa da sauransu su yana kiran ga iyayen shi maza da mata da mata su duba wannan al'amari su janye shi daga makarantar nan na ji daɗin wannan me ake kiran shi talla da ake yi na ji an fara shi daga shekaran jiya zuwa jiya so ya kamata don allah don annabi iyaye iyaye su daina wannan abin to amma kuma al'ada ya shiga cikin jininmu duk kiran da ake yi shekaran da suke yi masu addini duk sun yi kira amma iyaye ba su bari ba to an da gwamnati kenan za ta shigo dole gwamnati ta shigo na farko ta yi doka na biyu ta kafa makarantu a ah, ƙauyuka da garuruwa yadda yaran nan za su koma su je su yi karatu irin na na islamiyya ai wanda duk ya shiga islamiyya idan ka zo ka kira shi da da dan almajiri ba yadda za ka yi ka hada ilimin su na addini ma manta da na boko na addini ka kai yaronka islamiyya ka sa yaronka a almajiranci ka sa wannan su biyu wannan yana nan wannan yana nan ka kira su ka gani ka gwada su ka gani ilimin su na addini ɗaya ne ba yadda za a iya zama ɗaya saboda haka iyaye mu yi kokari mu cire wannan mummunan al'ada mu dawo muna yaran yaranmu muna koya musu muna tare da su muna tarbiyyancinsu da su muna sa su akan turba mai kyau ya fi mana alheri domin musamman mu musulmai mun san cewa fa a lahira fa za a ta da mu a tambaye mu shin ya muka gudanar da wannan ah, albarka da allah ya ba mu na ya'ya in baka amsa sosai ba to ka samu komanka in ka amsa mai kyau ka samu komanka kowa gyara ya sani kowa ya bata ya sani saboda haka gwamnati kuma kamar yadda na ce ta yi doka idan ta yi dokan nan ta rufe idonta ba sani ba sabo duk wani almajiri da aka kama kama shi a maida shi gidan iyayen shi in an kafa makarantu a kowane kauye da an kama a kai wannan makaranta na islamiyya ya ce yana yana yana ne da an kama shi a kai shi igabi makarantar da aka gina na islamiyya gwamnati ta gina a kai shi wurin kira baban shi sa shi a wurin a rufe ido sai an rufe ido irin wannan mummunan al'ada za a kau shi amma in ana siyasa ana labo-labo yau a ce an gina makaranta ba a gama ba an yi kaza duk siyasa ne wannan ba kuma zai kai mu ko ina ba so ina kira ga mutane da kuma gwamnati don allah canja. mutane da an duniya da gobe kiyama mu tabbata kowan zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba da shi da jaki ni na raba ta yin ba zan rashin gwamnati ka mu dai ilimi jami'u kanana jahannan muna da fotefo lokacin suke zite sati satuwan ne ba kari a duba ko bara da suna sati sit to ga yanzu an kara sai yawa mullilwanta to kuma su jami'un kanana ana nan ana niyya kara su ba fasawa ba sakandare uku gare masa kwato kuma birnin kabi akwai ɗaya da gusa kasashen kahin garaba zai gwada ba ta da kwanta gora an na gazato suna samun kari ba bayan sakandare ɗin mu akwai na koyon malanta akwai ta san kwata da gusa da bidda hambe na bayin tare ta hammar amma na koyon malanta akwai ta koyo kafitali sukuli akwai na fasaha da kasuwanci duk wanda ba ilimi yau zamanin ga bayan sa hannunka gaba mai tandu an ka ba mu biro kuma an ka ba mu da ilimi to ka yi riban noman ka ba da daɗi ba ka Wata ƙungiya mai rajin kawo ko kuma ilmantar da ɗalibai muhimmancin zaman lafiya ta shirya gasar kacici-kacici ga ɗaliban makarantun firamare da na sakandare a jihar Katsina. Shugaban ƙungiyar da ake kira Youth Peace Group Comrade Yasir Albishir Funtuwa ya ce ƙungiyar ta zaɓi makarantun firamare biyar da na sakandare biyar domin gudanar da wannan shiri. Wannan shi ne karo na farko da ƙungiyar za ta gudanar da irin wannan gasa kuma ya ce kungiyar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da gudanar da shi domin saboda muhimmancinsa ga ci gaban ilimi da ma al'umma baki daya Ga rahoton da Zaharaddin Sani Funto ya aiko mana daga Katsina. Comrade Yasir Albashir shine shugaban kungiyar samar da zaman lafiya ta Peace Youth Group ya mani bayani manufarsu ta hada wannan kacici kacici ga yara 'yan makarantun firamare da sakandare a jihar ta Katsina. yin hakan mun dauko tsarin ne bisa ainihin yanayin yadda ƙungiyar take ƙoƙarin jawo hankalin mutane da matasa da kuma sauran 'yan sakandare ɗin da al'umma baki ɗaya mas especially a irin wannan lokaci da ake ciki na rashin zaman lafiya so yin hakan ya ba da dama wurin haɗaka da aka samu na makarantu da ɗaliban kuma wannan zai ainihin ɗabbaka zumunci a tsakaninsu da sanayya tsakaninsu kuma su ma su zama na jakadan zaman lafiya a kodayaushe kuma inda ina ganin yin hakan ya yi an yi amfani da shi wurin gano hazakai waɗanda suke da ƙoƙarin ainihin abin da ya kamata na ilimi da kuma wanda ake koya musu sannan kuma mu ma mun yi amfani da damar wurin shigar da wannan turba ta neman zaman lafiya da kuma koya musu yadda za su so junansu a koda yaushe a cikin al'umma because muna ganin cewa sai ka je jikin mutum ne a abin da yake so din ne zaka je kuma ka isar da sakon da ya kamata a jikin shi ya ce an zaɓo ɗalibai ne daga makarantun firamare da sakandare domin su nuna tasu kwarewa kuma kowace A makaranta aka ainihin zaluko mutane wanda suke cikin ɗaliban domin su zo su gabatar da yadda suka fahimci abin da kuma irin dalilin su da yasa suka yi wannan kaci suka cincin sannan kuma da manufarsu akan abin da suka rubuta ko suka zana kowanne ya danganta shi da zaman lafiya da kuma dalilin shi na yin wannan abin saboda dama ce muka ba su kowa zai zana abin da ya kamata a bangaren abin da ya tunani ko yake ganin zai iya kawo zaman lafiya ga al'umma na tambaye yasir albashir ko suna da wani yunkuri na faɗaɗa wannan kaci kacici zuwa irin jihohin arewa maso gabas na ganin nan ne ilimin primary da secondary ya samu na kasu kai man bayani kamar haka kamar yadda ka sani na zama zababben shugaban ɗaliban jihar katsina a shekarar da ta shuɗe wanda a wannan ma na zo da tsari na musamman na faɗakarwa ko in ce wani kariya guidance da muka yi wanda ya kama da yadda za a koya ma ɗalibai abin da ya kamata su bi da tsare-tsaren da ya kamata su bi wurin zaɓar karatun da zai zama turba wanda zai sa su a gaba ko za su saka a gaba domin ci gabansu. insha Allahu muna da yunkurin haka because yawanci dama ai abu ne wanda yanzu ya kuma ina ganin cewa musamman wurare irin na su Maiduguri Yobe Adamawa in Allah ya yarda irin mun primary da secondary kamar yadda ya samu na kasu muna kokarin wannan abin ya shiga wannan tsarin ya shiga ko ina domin farfado da ilimi da ingancin shi musamman ga wa'inda yanzu suka samu na kasu a irin wannan matsatsalu da su fuskanta. Ya yi kira ga mahukunta a bangaren ilimi da su samar da wata manhaja da za ta rinka koyar da darasi na zaman lafiya a makarantun firamare da na sakandare da ke tarayyar Najeriya. A muna fatan ya zama na cewa ita gwamnati ma in ta fahimci irin tsarin da aka zo da shi kuma ta karbe shi ya zama na inda hali ma iya implementing wani tsari na ainihin karatu wanda zai rinka faɗakarwa akan zaman lafiya musamman kamar yadda yanzu aka shigo da shi a jami'o'i da firamare haka na yadda ake koya wa mutane hidimar sana'o'i wato entrepreneurship da aka bullo da shi to muna fatan Allah ya sa a samu kamar peace education wanda za a iya implementing ga al'umma kuma zai kara taimakawa sosai wurin kauda ainihin bambance-bambance addini da yarurruka da kuma rashin zaman lafiya ga al'umma. Ya kuka ganin kamun lu ganin cewa watakila a wannan shi da muke irin ɗalibai da ke yankin Maiduguri Yobe Adama da dai makamantan su ma sauraron nan shiri. Ya kuke ganin kamun ɗaliban ana? Kiya muna samun nasara sosai musamman tun da kaga za mu gayyace su kuma mu gayyaci malaman su a wurin. To kusan su ma malaman mun yi kokari kamar indirectly ya in factin knowledge an saka musu wannan kudirin na ya kamata a ce sun ganar da su abin da ya kamata because su yaran sun fi kusanci da malaman su kuma su ne kusan tarbiyyar su yanzu ta karkata wurin ainihin kashi hamsin a wurin su so kuma gaskiya ɗaliban suna fahimtar abin da aka zo da shi saboda a tunanin su kawai za a zo a kawo fefa ne in an kawo takarda za su rubutu na wani abubuwa muka ce mun musu filayin bayan mun musu bayanai akan zaman lafiyan da yanda za su so junan su sai kuma muka yi amfani da damar wurin jawo hankalin su da su yi kallon abin da yake na rashin zaman lafiya sa'annan kuma sai muka ba su dama kowanne zai iya zana abin da yake ganin ya fahimta akan abubuwan da ake suke ba da gudunmuwa wurin kawo rashin zaman lafiya don haka kaga kowa ya yi amfani da tunanin shi in yi magana akan shi zai zama abin dogaro kuma da za a alfahari ya kuke ganin kamun ludan yaran wajen koyon karatu da rubutu gaskiya an yi nasara sosai kuma abu ne wanda mu ma ba mu tunanin haka ba sai dai tunanin ya wuce namu tunanin a wannan lokaci na ji ta bakin wasu ɗalibai game da wannan kacici-kacici. Ina so ka gabatar min sunan sunanka. Da farko dai sunana Aminu Idris. Gashi na kun zo wajen kacici-kacici wanda aka shirya maku ku 'yan makaranta. Aji nawa kake? SS2. Kana aji biyar. To wannan kacici-kacici da ake maku kana ga akwai wani ƙwarin gwiwa da yake ƙara maku? Tabbas yana ƙara ƙwarin gwiwa sosai saboda me wannan abu ne mai amfani domin me wannan abin da ake shi zai ƙara improving ɗin mutum shi zai ƙara taimakawa mutum wajajen me ya ƙara jaraba wannan ƙoƙarin shi da yake a makaranta ya ga yaya idan ya yi competition da sauran school ya zai samu samu nasara ko kuwa zai samu nasara ba tabbas ya taimaka sosai wannan to me kiran ka ko kuma wani hasashe kake ma wannan kacici kacici a alhamdulillah wannan mutane alhamdulillah mun gode ma Allah inda abun ne da suka shirya mai dan su improvement din school haka su taimaka school masu ci gaba eh na Zainab Kasim malama Zainab Kasim kina daga cikin waɗanda suka zo nan kacici kacici eh ina ciki to ya kike kalla wannan kacici kacici to abin da nike gani a cikin shi yana ƙara ma students more courage college na studying hard saboda wannan da ka zaka kawo shi ba wai especially student da suke yin cheating na jarabawa wannan kacace kacace na sawa sa student si tsarace masata amsa saboda wannan abun da ka za a kawo shi kamar to yana sa yana sa students si kokarin yin karatu da sauran abu. na kira kike da shi ga su yan uwanki dalibai mata? To ina kira ga yan uwana mata su tashi su karatu ba na boko kaɗai ba har na addini su tashi su make sure cewa sun yi kokarin fitowa su zo su karatu ba wai kawai za su zama a gida ba cewa ai mata ba su karatu sai dai maza a wannan zamanin jahiliya ne ake yin wannan yanzu mata su ya kamata su hito saboda su ne mothers su ne iyaye za su karantar da yaran su kamun su hito su ba su tarbiyya mai kyau zaradin sanufuntuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya Masu haro da haka Allah ya kama ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kafin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata yi sallama da ku sai makon. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.